أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 dai-dai a talatin ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin inda nake kan tafsirin ayar da a karanta mana yanzu a ta ɗari biyu da arba'in da shida to amma da yake siyaki yana da tsawo a gwaran mu jawo baya inda imam sa'adiyar imam ta'ala da fassara ayoyin da suka gabace mu sai gabata wato wani dan ganin sai mu haɗe kan Allah su ya jiya a karatun tafsirin sa'adi mun tsaya akan faɗin Allah ta'ala faira أمنتم فاذكروا kama كما علمكم ما لم تكونوا inda wannan ayar take nuna cewa wato shi wanda Allah ji wa ni'ima musamman ta ilimi yana bukatar yawaita ambatan Allah yawaita na filfili bayan ya tsaye da farilla na farilla ita ce farko ma ta ƙarar ilayya abdi shi habba ilayya da masu tarattu hu a hadisi kulsi bawa na ba zai kusance ni da wani abu ba wanda nake so sama da farilla Allah ya son farilla to daga nan kuma sai kuma na fulfule matuƙar da zal abdi بالنوافل حتى أحبه ولا hatta أبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بانا بذل وشي لنا da حتى النافل كلي حقن قول shi nan ne maka bayanin cewa akwai shubaha da take yawo kan ɗaliban ilimi wasu da suna ganin cewa tun da shi ma ilimin ibada ne saboda haka in yi sallar farilla da zai zama suna ba da masu gab da sallar da ta da ya kama ko ma ta da ya kama kuma ba an da kawai haka kuma an aka gama kuma ce da karatunsa da sauransu ba kuskure ba ne ba kai tsaye amma dai ba abin da zai taimaki bawan Allah ɗalibin ilimi ya rike masa karatunsa kamar na fulfuli ɗin shine shi ne na Allah ke cewa fadkurullaha kama allamakum ku ambaci Allah daidai miqdarin abin da ya sanar da ku abin da ku sani ba tunda Allah ubangiji ji muku wannan ta ku ambaci Allah shi kuma ilimi kala kala ne akwai ilimin da yake kai tsaye bautar Allah ne kawai tsaye na fi din ko kuma abin da yake wato ainihin akwai abubuwa a cikin sa da yawa wanda suke buƙatar shi kansa su ma sai tsarkake musu wato ainihin sai an tsarkake su malamai suna cewa irin ilmukan da suke na fankala irin ilmukan da suke na musu na gardama sauran a cikin hune ko a ƙida ne da sauransu suna ma wato ainihin ke da zuciya saboda kamar kana training ne akan musu da gardama daidai ne domin za ka kara addinin allah ne ta wannan hanyar amma a lokacin da kake koyansa lokacin kwakwalwa take ainihin motsawa kawai zuciyarka kuma wato lokacin kamar yadda za ta ci galaba shi ne a gabanta ba dole ba ne ba lokacin ka ji eh, zuciyarka ta yi raushi zuciyarka ta kare ka tuna girman Allah subhanahu wata'ala ka tuna aljanna ka tuna wuta irin wannan abin da ake bukata rai ya samu da tarbiya lokacin da karatu na technical karatu da za ka kare manufarka ka ije abokin fadanka a cikin tattaunawa da sauransu to wannan kaga ba za ka samu wannan to ga idan kana tare tika irin wanda shafi shi ma da technical din kamar ilimin musalawar hadisi zalla ko ilimin usul fiqh zalla da sauransu inda zaka ji zuciyarka ta kamu jikinka ya sanyi shi yana sai in da karanta ainihin alqur'ani inda ake maganar girman Allah shi qur'ani duk inda ya je ya dawo ko karshen aya ne sai ya hada ka da Allah wa'alamu an Allah ghafurun halim a gaya maka Allah ga yanda yake wallahu alimun hakim in Allah kana aliyan kabira a gaya wannan zai girgiza ka in kana karanta shi da zuciya ko ya kama maka hukunce hukuncen fiƙe kuma sai ya ɗaure su ya daure su ƙarshe ya zamanto an haɗa kai tafidi da aƙida da girmama Allah to amma sauran ilimin ka da ba gaske sannan kuma irin tarihin maza a salama da hadisan manzan Allah sallama in dogayen hadisai da za cikin bukhari ko muslim ko sunan da masanid nan ma za ka ji abubuwa da yawa da suke koyaushe tarbiyya ce masu karya zuciya masu kyauta da ɗabi'u da sauransu amma ilimin muka da yawa ba ka samu haka a cikin sai dai a ƙarshe abin da ake fata ka hidimta wa addini ta hanyar su to a daidai wani lokacin kana buƙatar ka dinga yayyafa zuciyar ka ruwa kana mata ban ruwa abin da ya shafi wato ainihin na fulfuli din na sallah na fulfuli na azumi rawatib na sunnonin sallah qabliya da ba'diya sauran irin wannan abubuwan tun da bukatar na magana imam shafi din nan karin manta da ita je ma fa da cewa da yawa malamai in sun muke abin da suke faɗin ya tsarkar da su a wajen Allah ba zalla ilimin ba ne ba da shi malamin da suka kawo irin wannan asar din na shafi yake cewa saboda shi ilimi ibada ce da yake ainihin ta'arrubi yake samun uh, katsalandan da abubuwa da yawa na rashin ikhlasi ba in kana da ilimi jama'a suna girmama ka ilimi wanda girmama ke wannan ilimi in kana ilimi jama'a suna yabanka in kana ilimi da ma a baka kuɗi inda zai da ka san kimar karatu ne to ire-iren wannan za ka ga mutum lokacin zai zamantu ikhlasinsa zama zamantu to wannan yana sa a zamanto ɗanyen mutum yana buƙatar silasi eh, yana buƙatar gyarawa yana buƙatar nutsuwa sauran abubuwan da suke yanayin wannan to shi yasa yawan wannan abubuwan na waje-wajen sai su ɓata maka zuciyarka sai su ɓata maka tarbiyyarka amma in kana haɗawa da sauran ainihin azkar na nawafil ibada ta tawu'at sai ga Allah ubangiji ya sa abubuwan ka sun miƙe kuma ka yi tafiƙin abin da kai kuma shi godiya da mala ya faɗa godiya tana sa Allah ya kara maka to idan ka gode ta hanyar zikirin zikirin da kake da sauransu sai ga Allah ubangiji ya kara maka ilimin shi kansa to sai kuma ana ta gaba ta 240 malaci sai Allah ya ce waɗanda suka mutu a cikinku Allah ya ce waɗanda suka mutu a cikinku suka ban mata to ga wasiya ga matattakinsu ana a yi wasiya ga matattakinsu su ɗin su yi su ɗin su yi ga matattakinsu ko kuma ahalin a waannan waɗannan inda suka mutu mazajen ku kula da wannan wasiyar ta mata an ilal hauli shine ku ji da su daɗi ku zaunar da su a inda suke har zuwa shekara guda bai da ikirajin ba tare da an fitar da su ba kan wannan ayar malam sai fara cewa اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها يا شهر عوجن دوائد في تفسيري شو إتوانا آية في الأدبيل أربعين آية تقبع الشيطة آه والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آية الأريبيو وثلاثين دا كأنهم دا خلوكينا سيسكتشوا إلجي تشاريتا ita wata tana magana akan cewa idan aka mutu aka bar mata za su zauna wata hudu da kwana goma ita kuma tana cewa idan aka mutu aka bar mata wasiya ga matattakin ko in kun mutu to ga wasiya nan ku yi wa matattakin ku su zauna shekara guda sai suke ganin cewa su wayannan malaman da yawa da shi masu tafsiri cewa wannan al'amar kana ala zauja an tarabbasu haulan kamila da ne ake cewa masu zauna shekara guda sun manusiha bi a ashhurin wa ashir sannan aka share shi aka shafi hukuncin ya kuma wata hudu da kwana goma to me yasa muka ga mai shafewa ta zo kafin wacce aka shafe kamata yi a ga aka ce a ga ainihin uh, wacce aka shafe ta fara zuwa a cikin ta ɗari biyu da talatin da hudu ita kuma na ganta ce ta ɗari biyu da arba'in ɗin abin ya juya yake to sai ce wannan dalilin da yasa wannan kurin an zara da takaddumin fil wada'i wannan kurin tsarin ne yasa aka yi haka wada'i ne dorawa aka yi a wajen dama shi ƙwaƙon ayoyi suna sauka daban-daban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya sa sahabbansa ta haɗa su wataƙila ma wanda ya ɗauki aya ta ɗaya shi ne zaidu wanda ya ɗauki aya ta biyu shine amur wanda da ke aya ta uku shine abubuwa yara misali an rarraba an sanar ce to a hada su wannan ce ta daya wataƙila ta biyu nan ta zamanto a cikin tartibin sura ta uku nan zamanto ta ce ta daya sannan ta biyu ta zamanto ta ce ta biyu ko makamacin haka ma'ana tartibin daban sai ce to wannan kudin shi ne lafin nuzul amma bai nufin cewa a wajen sauka haka suke a wajen sauka sai da aka fara saukar da mai cewa shekara sannan aka saukar da mai cewa wata hudu da kwana goma saboda dama sharadi ne wanda zai shafi hukunci zamanto ya zo ne bayan wanda aka shafe ishto amma wannan kaulin ji shi imam sa'adi babu dalili a kansa kuma idan kai nazari akan ayoyin nan zaka fahimci cewa ɗayan kaulin shine dalili akan wannan aya ɗayan kaulin shine maganar mujahid shi mata a cikin bukhari hadisi na 1531 yake cewa ka tabihin idda ita wannan da take cewa shekara ɗaya ɗin da can ita ce idda ta taddu inda ahli zawjiha wajib ta zauna ta idda a wajen dangin mijinta a gidan mijinta kenan shekara guda shine wajibi fa anzalallahu aya waja aya laha tamama sanati sab'ata ashhurin wa 20 laylatan wasiyatan sai Allah ya saukar da waccan ayar mai cewa wata hudu da kwana goma sai ya zama kenan wannan cikon shekara wata bakwai da kwana ashirin shi kuma zamanto wasiya ce ma'ana tana na a amma wancan wata da kwana goma shi ne zamanto wajibi wata bakwai da kwana ashirin shi kuma wasiya ne in sha'ar sakanat sakanat in taso sai ta zauna fi wasiyyatiha a wajen da aka yi mata wasiya din in taso sai ta karɓi wannan wasiyar mijin nata to dama tsarin kenan sai ki zauna a gidan nan har shekara guda in ta so kenan ko in sha'at kharajat in ta so kuma sai a in dai ta wata da kwana goma shine Allah ya ta mata amma ƙarin za ta tafi gidansu ko garinsu ko za ta yi aure ma babu laifi a gare ta kama hiya wajib fal'iddatu kama hiya wajibun alaiha saka ita idda kamar yadda take ita ce wajibi a kanta amma ƙarin zaman wata bakwai da kwana ashirin wannan zaɓi ne gare ta sai ta ga dama wannan shine maganin mu za shi ne ɗaya tafsirin ma'ana duka ayoyin guda biyu kenan suna kamshin duka suna aiki ba wacce aka cire illa da an faɗi shekara ɗaya daga baya aka ce a yanzu an rage shekara ɗayan nan zaɓi ne amma wata da kwana goma a ciki shine da yake tabbatacce cikin wannan ƙaunin shine daidai aya ta farko tana magana ne akan wajabcin zaman mace wata hudu da kwana goma ala wajen ne, a bisa fuskar wajabci amma ita wannan ayar fa inna ahil mai yiti wasiya ce ake wa dangin shi wanda ya mutu mijin nata kenan an yi ta yiti hin inda indahum haulan kamila su bar mijin wanda yake gawarta su ko wanda ya riga mu gidan gaskiya din a cikinsu su su bar shi tsawon shekara guda jabaran li khatiriha wa barran wa birran bimayyitihim ya zama to an wato an tarereta an kwantar mata da hankalin shi ne da khataya kuma wa birran bimayyitihim ya zama to kuma an kyautatawa shi wanda yake ya mutu din matarsa ce ta ce sirrinsa aminin rayuwarsa kila ma wa ƴaƴansa ta sai a ce su zauna ta zauna a wannan sutura din kila ba sai inda ta je sai ta yi lissafi ta yi lissafi bayan ta gama jimamin mutuwa sannan kuma ta shiga tsarin inda za ta wato ainihin ta yi kanta ta je ta zauna ɗin wale haza kala shi yasa Allah ce wasiyyatin li azwajin ai wasiyyatin min Allah li ahli mayyit wasiyya ce kenan Allah yayi ga ma'abota dangin shi wannan mataccen an yastasu bi zawjatihi wa matti'uha wa la yukhrijuha su kyautata wa matan nan su ji da ita daɗi ka su fitar da ita fa in raghibat aqamat fi wasiyatiha inda zo ta zauna a cikin wasiyarta wayan ahabbat al-khuruj fala haraja alaiha an kuma ta taso ta fita bayan wata hudu da kwana goma babu laifi a gareta ta shi yasa Allah ce fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna in suka fita bayan wata hudu kwana goma ko suka fita bayan shekara ɗaya to babu laifi a gare ku fima fa'alna fi anfusihinna kan abin da suka aikata wa kansu ta aure kar ta aure ta zauna a garin ta bar garin ta karatu ta kasuwanci in dai min ma'ruf ne ta babu laifi Allah ce babu laifi fi ma ta'alna fi anfusihinna min ma'ruf abinda suka yi na alkhairi shi yace mala yace ainihin tajammuli yi ado da kayan za ta sa lakin na shart amma sharadin an yakuna bil ma'aruf ya zamanto a bisa ka'idar musulunci da mutunci alladhi la yukhrijuha an hudud dini wal i'tibar wanda ba zai fita da ita daga ainihin ka'idoji na addini da kuma ka'idoji na izina da fahimta mai kyau ba wannan shine abin da malaya fasara ayar kuma tafsirinsa mai kyau ya ce Allah ubangiji ya cika wannan aya da sunayensa guda biyu wallahu azizun hakim Allah shine buwayi kuma sarkin hikima da hukunci ce Allah ya cika wannan aya da wannan sunaye guda biyu wani suke nuna kamala izza kamala buwaya buwaya shine fin karfi ya fi karfin kowa ya kera kowa ya tsere sa'a ba wanda ya isa ya ce masa a'a ko makarcin wannan kuma kamar hikima da kuma cikar hikima saboda wannan kunce-kuncen Allah na so ya ce mana sun fito ne daga buwayarsa ya ga haka ne ya dace da kusa ku kurin ku tafi kuma suna nuna kamalin hikimata cikar hikimarsa domin kuwa ya sanya abubuwan a inda suka kamata a wannan wajen haɗila akwai wasu wata fa'ida mai muhimmanci da Allah ubangiji yake magana a nan wajen fa in kharajna fala junaha kum ku mazaje da su ake magana kamar da aya da ta gabata Allah yake magana da ainihin waliyai ayar wacce take a to ainihin ta gama iddata ita ma ta wani din Allah yake cewa fala junaha kum fi ma fa'alna fi anfusikum bil ma'ruf duka dai maza ake wa magana saboda haka maza su ne in charge su ne mas'ulai su ake jira su ba da umarni aikin maza ne saboda haka kada mace don tana da girman shekaru ko tana da girman kwalin karatu tana da digiri ko masters ko phd ko tana da girman ofis ko wani abu a kyali ta abin da take so mace mace ce baiwar Allah ce a bar tausayi ce a ba a tarairaye ta ce a bar a kula da ita ne a sata kan layi duk girmanta ita ta sani in cewa kanta adalci ta san cewa tana buƙatar namiji tare da ita to yanzu ba mai gidanta wanda shi shine take da cilashinta to ina wanta ina babbanta kai ina ma ɗanta in tana da ɗa babban wanda yake shi ma ya hankali ya karatu lalle ya kamata a ɗauki wannan nauyin kuma idan ba a yi ba kenan kai namijin da Allah ya ɗora maka wannan mas'uliyar sai ka zuke ya ce to ai wannan abu la ya kwalifi la nisan lausa tunda na yi magana nan ba ta yi ba to ya za a yi kuma na da yi abin da na ɗan yi hannun hannun ga mai sanda na mata a'a in ba ka yi ba kana da iko to kenan akwai junaha nan Allah cewa la junaha alaikum babu laifi a gare ku kenan in ba ku yi abin da ya kamata akwai laifi a gare ku an kowar laifi ne a nan wajen saboda ana kaddara cewa kayi abin da ya kamata to sai ba ka abin da ya kamata ba din kaga kenan akwai junaha hunaka junah hunaka izin akwai sabo akwai laifi akwai zunubi da Allah zai rubuta maka yanzu rayuwar yanzu da mutane suna cewa nafsi kowa ta kansa yake kada kai idan mutum ya dan motsa dan yi magana dan yi ishara sai ya kau da kai ya kyale ainihin mace ta ce wadda abin take bal mata sun zama su ne sarakuna inda suke so shi za su musamman dai a society da aiki da masu ilimin zamani yan boko tana da mota ta fita lokacin da take so tana da gida ta bude shi lokacin da take so ta tafi shi lokacin da take so ta bakunci ta sauki wanda take so ta sauka ko makacin ta tafiya lokacin da take so ta tafi wani gari duk wannan ba musulunci bane ba ba kuma kima bane ba ba mutunci bane ba kuma wannan su ne bala'o'in inda muka ja a sai an mu suka daga hannunmu tarbiyya ta daga hannunmu muka zama kamar arna turawa wanda su kansu rayuwarsu ba su iya wa kansu komai ba ba komai in balla kere-keren duniya da suka yi wanda zama to bala'i ga duniya gaba daya saka bature ba abun kwaikwayo bane ba ga mai hankali na'am sun fi mu tsare-tsare na zamani na duniya amma dai jauharin rayuwa bargon rayuwa ɗan tsagorar rayuwa tana cikin abinci wannan ta sun ko na ce halaka yanzu dai yana abin da aka yi na covid ya tsare ta su uwa da yawa da ake ganin za su iya ba su iya ba ba mutunci ba kima an kyale iyaye an kyale sai masu ƙarfi sun kyala marasa ƙarfi saboda haka ya kamata mu tsoron Allah mu rike abinda Allah ji ya dora mana aya ta gaba ta 271 Allah ya ce wal mutallaqati nata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin waɗanda aka saki gaba ɗayansu suna da haƙƙin a kyautata musu a ji da su daɗi bil ma'ruf wa gudan abin da ya kamata wa gudan kima haqqan al muttaqina <clears throat> haƙi ne ga masu takawa masu tsoron Allah mala ce da Allah ya bayyana aya da ta shige cewa akwai jiyewa daɗi ga wacce aka rabu da ita da mutuwa a nan kuma sai ya yi kudin goro ya ce duk ma wacce aka saki ko aka rabu da ita a aure fala ala zaujiya na'am ba duk wacce aka rabu da ita bidan mun wacce aka hul'i ba ta da wata a wajen malamai da wacce ta yi hul'i da kanta ce mijin ba ta son zama da shi ba ta son shi ba ta ciki to amma abin malam yace anna kullu mutallaqatin duk wacce aka saki falaha ala zawjiha an tana da haƙƙi ga mijinta ya je da ji daɗi wa mana na nasibu halahu wa halaha ya bata abin da ya dace da halinta da halinta da yanayinsa da yanayinta wa annahu haƙƙun kuma Allah ya nuna cewa wannan haƙƙi ne ina ma ya yaqum bil muttaqun wanda suke da tsoron Allah da takwa su ne suke iya bada wannan haƙƙin saboda haka kenan fa huwa min ikhlal taqwa al wajib mustahabba wannan tamattu'i ko mut'a ta mace a nan wajen yana da cikin ɗabi'u na taƙawa yana cikin halaye na taƙawa ko dai taƙawa wajiba ko kuma taƙawa mustahabba tun zai bayani wajen taƙawa ta wajiba ce kuma taƙawa mustahabba fa in kanat mar'atu lam yusamma laha sadaqu wa talaqaha qabla ad-dukhul idan macen ba a yanka mata sadaki ba amma an zo an taru an ba da aurenta an yi da aure ne za ta tare da kula ba bai ko ake magana ba bai ko ba aure ba ne ba su kansu iyayen da shaidun da duk wanda yake wajen ba wanda yake tunanin cewa wai wannan an ba shi ita je kwanta da ita wani ba wacce ƙwararri da ke magana a nan wajen sadaki ba faɗe shi ba amma an da cewa zai ɗauki mata ya sata a ɗaki ya kulle ƙofa shi ko mai bai ko ba a da haka ba don ba wanda zai tunanin cewa in ta mutu ko ya mutu za a ce za a ci gadon juna bayan zai tanin cewa idan zai rabu da ita sai ya rubuta takarda ce na sake ta saki daya ko saki biyu in dai a baiko ne mu dai baiko da muka sani a Hausa ba wannan abubuwan a ciki dai ka sarka ba baiko ake nufi ba sukan yi aure a zauna a yi shaida a danka mutum matarsa amma ba baɗi sadakin ba an san cewa sadakin nan dai ran ɗinsa daga kaza zuwa kaza ne an sani kuma batakila babu shi ba halinsa shi yasa ake shiru in an samu dama sai su daidaita waliyanta da shi ya zamanto ya ba da abin da ya kamata to sai saki ya faru kafin a tare a wannan yanayin ya annahu yajibu alaihi bihasbi yasarihi wa isari to ya gabata cewa ya wajaba ya bada wato ainihin sadakin a lokacin kai ya wajaba ya bata mata'an bil ma'ruf kenan ya bata wato ainihin abin da ya sawwaka bihasbi sari wa isari gurgudan wadatar su kuma ainihin kuncin hannunsa wa ya gane musamman laha idan kuma an ambata masu daki dubu ashirin da za a bata ko dubu hamsin da za a bata famata oha nisul musamman to ita yi ne ta daɗi a nan wajen shi ne a bada wato ainihin rabin wannan sassadakin nisul musamman kenan sai a bata dubu goma ko a bata dubu ashirin da biyar idan dubu hamsin ne wayan kalmar da kulan biya idan kuma an tare da ita an riga an tare wata ilimin an hayayyafa saratul musta mustahabbatan to a wannan lokacin wannan mut'a wannan jiyawa daɗi ya zamanto mustahabbi ne fi ƙwal wuri ulama a wajen yawa-yawan malamai idan ce muke magana ana idan ce sabuwa wancan nama dumar zan yi son da ba a tare ba ba a yanke sadaki ba za a bata wannan wacce ba a tare ba kuma to ainihin aka to ainihin yanka sadaki to za a bata rabi shi na ta jin daɗin to wannan an riga an cuɗi da juna an yi komai da ila ma an hayayya ba to shi kuma za a ba da rabin shi ne za a ba da kai ta matu'i ko muta amma shi ne wanda wake ca wajen yawan malamai mustahabbi ne mustahabbi ne ومن علماء من أوجب ذلك أتكلم على أقول لك أولا تم واجب استدلالا لقوله ساك وجه رفض حقا على المتقين wannan haƙƙi ne akan masu takawa wal aslu fil haqqi annahu wajib din da aka ce abu haƙƙi ne to wajibi ne kenan dole a bada shi khususan wa kad adafu al muttaqin musamman tun Allah jingina shi ce ga masu takawa to ita kuma takawa asalin ta ai wajibi ne to wajibi ne ka ji tsoron Allah wajibi ne ka bi dokokin Allah kiyaye abinda ya hana falamma bayyana ta saka nan malam bai wato ainihin rinjaya da wani bangare guda ɗaya ba amma dai zahiri abinda da ya ce jamhurin malamai sun taba kansa shi ne ya fi tunanin kama da nassan alkur'ana amma duka da yana cikin takawa takawan nan ko dai ta wajiba a kiyas guda biyu na farko ko kuma ya zamanto takawa ce mustahabba ana so ka daga imaninka ka kusanci ubangijinka ka danna zuciyarka la'alla an bata an daɗe ana saɓani ba daɗi ba daɗi har da abin zo ya zamanto to sai ka duba abin da Allah faɗa a baya can wala tan sawul na bainakum kar ka manta alherin da gudanar tsakanin ku saboda haka dan ka bata ba tsara kai ba mutuncin ka ne kima ka ne ko maka fa gaba ta fi baya yawa gaba ta fi baya yawa la'alla kai ma za ka ya kare shi cikin irin wannan yanayin ko kanwarka saboda haka mutum ya kalli rayuwa da babban ido ya bude idonsa ya hango nesa kar ka dinga kallon yanzu yanzu kawai da kallon yanzu ba ci da rayuwa da yawa saka abu ne mai muhimmanci mu mai da shi da Allah al'adam na san wasu maurata da suke sun rabu da mace irin wannan sukan ba ta gida a ba ta mota a ba ta jari ko makamancin wannan abu ne mai kyau sosai al'umma gwargwadon ikon ka dan kamanta ka yi wa mace ina kashin turawa yana daga cikin abin da suke gori da shi suke ganin kamar wani abu ne na cigaba ne idan ma aka rabu dokokinsu da za a ce dukiyar ka ko gidan da yake ciki na ta ne fita za ka kawata waje su wannan wajibi ne a wajensu to musulunci bai kai ga matsayin wajabtawa ba saboda akwai ababen dubawa da yawa a ciki wannan din da yawa na kan to zalunci kan zamantowa almubazzaranci ba ta da bukata ko makamanci wannan ta ga inda da bukata kenan ya kamata la'allama in akwai alkali mai karfi ya ce wajibi ne sai ya bata wani abu amma dama inda ya adam magana ta gare inda ya adam tun nauyin ya'ya nasa ne dukkan nauyin ya'ya nasa ne abu ɗaya ne za ta yi shine ta rike su ta kula da su shi ma kuma sai ya kula da ita ya biya ta wannan aikin da sauransu Allahu ta'ala alam mala yace falamma bayyana ta'ala hadil ahkam dalilata bayna zawjain da Allah ya bayanin wa'annan hukunce hukuncen masu muhimmanci masu kyau tsakanin ma'aurata asna ala ahkami wa ala bayani la sai Allah ya yabi hukunce-hukuncensa da bayyana hukunce-hukuncen da yake yi wata da yake ainihin sharhinsu da kuma suka dace da hankula ainihin masu kyau hankula lafiyayyu kuma Allah yake nuna cewa alƙasar min bayani ne ibadi an yaƙi lu amma bayyana manufar wannan bayanin da yake bayansa sa shine su fahimci abin da bayyana musu sai su haddace ta su fahimce ta kuma su aiki da ita domin wannan shine cikar ta'aqquli da Allah ya faɗa shine Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun kamar ta hujjo nan bayanan to haka Allah yake bayanin ayoyinsa a gare ku duka inda ku ji Allah yana bayani to irin wannan bayan da aka ku dalla dalla sala sala kurfa kurfa sako sako komai aka bayyace shi to haka Allah yake bayyana ayoyinsa ana galibi ayoyin Allah kuma ji bayyana nuna min ayatu muhkamatun hunna ummul kitab shi alqur'ani akwai ayoyi muhkamat bayyanannu sharhantattu an fede biri hautsi a cikin su an gaya ma komai a jiki hunna umar gida kuma su ne mafi yawanci a cikin alqur'ani su ne galibin ayoyin alqur'ani to shine na Allah ke bayanin irin wannan ayoyin haka Allah ke bayanin su dan ladilalla Allah taqiluna dan dan wato fatan ku fahimce su ku rike su ku aiki da su yadda ya kamata to sai kuma a ta Allah yake cewa yake cewa Allah yana so ne wata ainihin ya ba mu labarin wata kissa mai ban al'ajabi alam tara illari na harjo min diyari muhim ulufun hadar maut ya ce Allah yana cewa ne baka ji wani labari ba mai ban sha'awa wanda yake ya faru ga al'ummar ta gabace ku min bani isra'ila da bani isra'ila na faɗi cewa min bani isra'ila akwai magana akan ta cewa bani isra'ila ne ko bani isra'ila bane ba zahiri in ka duba aya da dan uwa karanta mana mal hasan ta 246 kai tsaye daga wannan kissa sai ta ita ta 246 sai Allah ya alamta ilmin la'i min bani isra'ila min ba'di musa amma nan bai ce min bani isra'ila ba shi yasa ayyana bani isra'ila anan wajen wasu malamai suna ganin cewa ba haka ba ne ba amma dai akwai kisoshi a banu isra'ila din ce littafinsu wanda suka kama da wannan din suka kama da ita amma la'alla ita ce la'alla ba ita ba ce malai ce haifu halal wa ba'u bidiyarihim annoba ta fada wa ainihin garuruwansu fa kharaju bi hadhihi kasara sai suka fita su da yawa firaran min al suna gudun mutuwa wahum ulufun kinan da Allah ce suna dubunne daga cikinsu. nan wajen kalmar wa ba da shi wato ainihin ah, malam ya fada wa ba akwai magana biyar na farko na fada jiya cewa ah, tasiri mafi inganci ba wa ba'i ba ne ba ba annoba ba ce ba ta koye su yaƙi ne tunda in annoba ce yawansu ba shi da tasiri tunda Allah ya maimaita wahum ulufun ga su sun kai dubunnai ana magana shi ita annoba yawan kuma ayyama kuma bata muku al'amari idan kuka ku nawa kuka annaba ta faɗo muku tana iya gama da ku gaba da sanannun labarai akan haka da wannan munasabar ta covid malamai sun ta faɗa akwai annobar da za a yi ta ci mutum dubu hamsin ta ci mutum dubu saba'in ta ci mutum dubu nan ɗaruruwa a gari ɗaya na roƙon allah da rahamarsa da sunayensa kyautata wasu rangon masu Allah wani ya ragwanta al'umma annabi wannan zamani wannan tashin hankali da muke ciki Allah ka yayi mana suraka da alama ba annoba ba ce ba kamar yadda ɗaya tafsirin ya tafi akan cewa makiya ne suka dirfafe su sai suka gudu maimakon su fito su kara kansu su nuna cewa su ma suna da ainihin bajinta suna da zuciya suna da mutunci suka harkar su don a ce ka gudu da ka gudan ma makiyanka kuma ka da yadda za ka yi to lallai ka zube kuma ba baka baro baya wani abin da za a faɗa na kirki ba kenan amma idan aka daure idan aka cije ita mutuwa dole sai an mutu to amma dole kuma aka yi fafata din sai ya to wasu sun yi ragowa sai ya zamanto makiyan nan sun ji kunya sun tafi sun bama garin ku garin ku ne to shi yasa ah, malaman suke cewa yaƙi ne sun firin jari a nan wajen abu na biyu kalmar wa ba ita ce ainihin kalmar annoba ciwon da zai zo ya yaɗa cikin mutane da yawa a lokaci guda har ya banna shi ne waba la'alla annoba ma da mai zikin cewa ko da wasu suke cewa annoba wata kira kusan da alaƙa da wannan alwaba alwaba shi ne annoba ina da tan kalmar ce hausawa sai kwato ainihin eh, juya su dama ana cewa abin da fara da al da irin su larabci to Allah nan ta daga ciki ɗaya sunan na annoba wanda shi ya fi zuwa a cikin hadisi shine at-ta'un ta'un shi kuma daga ba'an suka suka ah, tsunkuri da sauransu to at-ta'un wani nau'i ne wani wato ma'ana wani kala ne da cin kalolin annoba yanzu kamar annobobin da mu muka sani a nan kasar babba kwalara tana yawan zuwa ta kwashe rayuka irin annobar kyanda sankarau duka annobobi ne suke zuwa mai lokaci-lokaci to akwai wata annoba sun sa abta'un yadda malamin suke bayanin tabban gama fahimta abin a science din da hausa ba amma dai wani ciwo ne da yake zuwa da siga kamar ta kuraje kuma yana fitowa galibi a ƙarƙashin hammata ko a wajejen mare na nan guraren da guraren da suke da siranci su kuma a ɓoye a irin nan gurin take fitowa mutu na kashe mutane asalin ciwon an san shi ne akan ainihin raƙuma kan raƙuma ka san shi to irin wannan a ta'un din manzo Allah ya ce ta'un da zai shiga garin Madina ba ina hadisi ne shi halali in ta tacci cikin dukkanin tafan hadisi ta'un da zai shiga garin Madina ba amma ita ko annoba a zamanin manzo sulama an yi annoba mutanen da suka zo a raina sun zo suna cikin ishtawul madina kamar da ke ajiyar sun zo madina ba ta karɓe su ba sai suka yi ta cuta suka yi ta cuta ba za sai an mutu ba amma dai sun ta cuta har annabi sallallahu ya ce ba su nuna raƙuman sadaka raƙuman zakka ba su nuna su da tsarin su kuma da karshe suka yi rashin mutunci suka kashe mai gadin da yake ba su suka kora ainihin raƙuman masu yin kuma sai aka kawo musu sunan da aka tsira musu idanu kuma aka karkashe su wannan mashhuriyar kisa ce ta ma kaga wannan annoba ce ishtawul madina ma'ana garin bai karbe su ba kai annabi sallallahu lokacin da ya zo madina shi da abubakar da bilal da aisha dukkanin su kowa sai da ya kwanta ita wani nau'i na annoba garin bai karbe su ba annabi sallallahu ya addu'a ya ce Allah wannan abin da yake cikin umma zazzabi jantar nan da yake cikin madina Allah wani ka ainihin jefa shi zuwa garin kafirai na ji lokacin kasar sham annabi sallallahu ya roki Allah Allah mai shi kasar sham to wannan annobobi ƙananan annobobi ko manyan annobobi amma wanda ba a ta'un ba ittifaƙin malaman hadisi sun da cewa suna faruwa a maka da madina akwai masu cewa a ta'un ɗin na hammaka ma ainihin ba zai shiga ba amma dai hadisin akwai magana a kansa amma na madina ingantaccen hadisi ta'un bai shiga madina kuma subhanallah malaman da suka bincike wannan abin sun ce ta'un bai ƙara shiga madina ba tun daga manzon sallallahu da wannan magana duk annobin da ake yi an yi annoba kala-kala a hijaz makka madina jidda ta'if amma dai banda afaun bai shiga madina ya kamata mutane su duba su karatu wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki ya sa almajirai sun baza koma sun yi karatu sun leka abubuwa da yawa saboda neman mafita Eh, kuma an samu mafita ɗin da yawa mana rabuwan Allah ubangiji cika mana ainihin ni'imar sa mu ya fi mana ɗauki mana wannan musuwa da daga ciki to kalmar wa ba na dama na su ainihin wato ainihin eh, in ja wato ainihin hankali a kanta wa kharaju biya hadhihi kasara sai suka fita da yawa saboda gudun mutuwa sai zamanto wannan gudun nasu lamin jihin bai amfane su ba wala aghna anhum min ko imakan kanu bai hana faruwa abin da suke gudu ba sai Allah ubangiji ya juya musu abin da suke so wato ya musu mu'amala sabana abin da suke nema ya kashe su gaba ɗayan su duka suka mutu sai shi kenan wani yana kallon wani zai mutu kana kallo ka zai mutu bayan da za ka yi masa ita mutuwa a hannun Allah take sannan kuma Allah ubangiji daga bata fadla alaihim ya yi musu falala ya raya su a wajen malaman tasiri da yawa suna cewa wani annabi ne ya yi addu'a ko kuma wani dalilin daban to amma dai koma dai ne falala Allah ce da kyautatawarsa kuma falala Allah ba ta da iyaka akan mutane shi yasa kuma waje su gode masa su gode nemominsa su yadda da cewa Allah musu ni'ima kuma su sarrafa ni'imar Allah wajen neman yardarsa amma da yawa mutane da yawa ba sa ta ainihin karban wannan shawara ba sa wannan abin da ya kamata mala ya ce wannan kisa tana da izina da yawa cewa Allah abin da iko akan komai kuma cewa wannan wani abin da ke ayatul mahsus al-ba'th abu ne zahiri cewa ashe Allah zai tashi bayan sun mutu kuma wannan kissa ce shahararriya cikin tafawon da suka gabata duka an faɗe ta wanda ya san banu Isra'ila ya san wannan kissar cikin su shi sa Allah ya kawo ta da usulubin da yake nuna cewa lallai kenan wani abu ne sananne gare ku ya kamata ku dauki izina a gare shi ashe in kun mutu Allah zai dawo da ku kamar da Allah ya raya wa'annan mutanen bayan wato eh, sun duniya kuma cewa guduwa daga mutuwa baya maganin mutuwa abin da ke maganin mutuwa shine in lokacin ka bai yi ba kawai za ka tsaya ka abin da aka dora maka kar ka ja da baya ka miƙa wa Allah al'amarinsa muna roƙon Allah ubangiji ya samu cikin masu bibiyar sa masu kaucewa hannunsa muna roƙon Allah ubangiji ya mana afuwa mun kuskure mun laifi babu iyaka laifin mu Allah kamar na gafara kamar na afuwa وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم